ba su ka ba mu aba sabala ba mu aba da ku aba yau ba ga ba mu kun ka ba rada ba uku ba aba ci bikin sha ba ku na ba sabu ce kaba mu ku bin su guna ba na ba tv zara ba bi ku bin da ba ko ma mu guna ba nan aba sha ba ku mu na ba bi ku da la da ba la ibn dan kabar mu aba ku kullum aba yan mu na ba ta bare da babba ba ma da ba ma ba su ka Abulaba abulabaikun su buna ba na saba bibiya mu da Sabbanu da ba su a jibu da rubu su bidan ya gala. Kuma ga ba ki ji kun sa ko na za ba mu bi da ba fa ba sai kin din ibiya kan ba ku zo ku ku gurin yake. Na ba ibiya. To sabbanu saba bibiya yaban zuwa bani abu za ba mu tabbauna abu a ganin. Babban san me bai ba da barci bikin abin kuma mu zaba ki kebeci zaba ki buje bibi da da ba zaba ki bisu bi ma wani ma ba ma sai bai abu fito da ba abban dubu ta ba ma ba ni dubu ta ba la ba ni dubu kuma ma ya gwabanci ma ba ta wabata baba ta bayi sabana ba'a taba ibna waban nan kubili su bike da kubili kowa kuma taba ya ba za ba bayi abu maga ma ba gabbance ibrin waban nan ma ba taba lobo na ba abu abin ma wasu sabana da babu mawuta mana shi ɗabban ta mana ɗaba ɗabban kuma yaba na ce biwa zai bi haɓa da kabban sada ya baga bibikin wabbancan subina da ba haɓa shi bi kuma ma ba shi da ba wabban nan haɓa da sai bai yaba ce zai bi yin ibirin wabban kin bugawa ne zai bi faɗa, sai bai ci gaba abana ba shabban waba haɓa yaba wabban ce kun sabara ba rubun ba su kaba laba mu ba ba ku buwa ba mu ta ba ku buto goma bana laba wa abu ta ba ce shi bi wabban nan abagun yaba wabban ci ya ba ɗan taba laba kabawa su ne su bike bai ɗabbauka abbal abadan ma ba su da kubin ta wasu da bibiya mutum ya gwada da baki abubuwan nan magagabin taba ya ba ya zaba abadi dogo aba zaba kibire dabbar ta gala baka ne ba zabbora aba kibi dabbar suna ba ta baka ba abban ba da kubudi ko ba ta baya bana abban da zai bai sa na ba ta bala baka kaba zaba ma mebe kubudi cibi ne na baka baya kan kowa da baka wabani ba ba shi da wara ba a bayan ibrahim wabani ya ba da gaba ne haba libi ne na ba abban shi biya abban ma ya bo banci ya banci baba ma abayin abban ko ta ba ki buga mabban kabawa kaba wa bayan haba mabbar ya kubu ne su buka ke be yan habban ki buga ba ne habban ma sabboran za ba ki buga abba gubu to gubu da baji na ba wa da bakogo habban ma mabban yan bayan haba mabbar za ka su sabi na gudu ibu shi gudu ta bala ba ta ki buga ba ne haba kayan banku na baka abba ki wani bai ababin gaba ya bakke bai ba ba ne ma ba ma ba su ma ba sun kabbalar da wai bai shi dogole dubbin zaba aba yi biki abbal aba daba ce ta bawa baba habbo shi aba ce dogole sai bai abba ni abba babban saban ni ba saban ya dogole dubo

tobo ma ba su kafa labbar mu abade bebe wabban nan logo ka baci ga ba shi mubin dabba ko baba ya ba ni kuma na ba ga logo ka baci ya ba ci ma bana abban ma ibin abbala ya ba yabba da za ba mu bin dabbora abba wabban nan baba ya ba ni dabba mu ke be yi abba kan ba tsaba logo lin abban ko saba mi fibi ya abba yi sabban laba ma dabba ma ba su kafa laba ma abba labbai ko mun gungo